zan fara magana akan wani abu da ya kamata a ce kowace mace a cikinku tana amfani da shi malamai suka ce yana da amfani mai matukar mahimmanci wajen ƙara wa mace lafiya da gyara mata jiki domin shi wannan abin na farko a matsayin abinci ne sannan kuma wannan abin na biyu duk wani matsala da mace take da shi a jikinta ko da cuta ce irin cutar da ake gani na ƙurhatul ma'addada shine macen da take fama da cuta na olsa wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ko matan da sai ta samu ciki sai ta fara ramewa tana lalacewa ko matan da sai ta fara shayarwa sai ta dinga lalacewa ita tana baya ɗan yana me ake cewa tahniya wasu abubuwa ne da a hausa malamai suka ce za a iya fassara shi da sunan gumba amma a larabci yana ɗaukar ma'ana da tahniya wasu sukan ce tahniya binun wasu kuma suka ce tahmiya bimimu wannan tahniya abubuwa guda shida mace take haɗa shi a waje ɗaya yana ƙara mata lafiya yana gyara mata fata yana gyara mata jiki kuma idan mace tana da wani matsala a jikinta na ciwon yunwa tahniya yana gyara ta musamman mata waɗanda suke fama da cutan da yake yawan ramar da su tahniya yana da kyau da me ake amfani wajen haɗa tahniya na farko suka ce da simsim sai ki samo simsim sai ki soya shi sai ki samo gyada ana ce masa folis sudani sai ki soya shi sai ki samo cikwi waɗannan abubuwa sai kuma ki samo zuma an samu guda nawa? na farko an samu gyada na biyu an samu riɗi an gane sannan na uku kuma sai ki samu cikwi sannan na hudu suka ce sai ki samu aya amma shi aya sai an soya shi tukunna ake nika shi sai an soya shi sai a nika shi sai ki samo kuma alkama sai a niƙa shi wannan shine ake ce masa tahniya Yadda suke masa shine suna sa zuma ne akan wuta idan aka sa zuma akan wuta lokacin da aka haɗa waɗannan garuka aka niƙa su idan zuman ya fara narkewa wasu kuma suna sanya zuma a siga amma mafi yawan masu sa zuma sun fi yawa sai a ɗauki wannan garin ana zuba shi a ciki ana gaurayawa wannan shine suke ce masa tahaniya akwai kuma tahaniya waɗanda mutanen ƙasar sudan suke da abu guda biyu rak ana samo riɗi a samo gyaɗa a niƙa su waje ɗaya a dafa siga idan siga ya narke sai a zuba a ciki a gauraya aka zuba aka gauraya sai a sauke shi a busar da shi aka busar da shi sai mace ta dinga yankansa tana cinsa kaman halawa tare da shayil akbar to duk waɗanda aka yi shi yana yi sunansa tahniya